daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato a yau talata da rana da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarin duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin halin musulunci na Iran ya bayyana cewa inganta sinadarin uranium shine mabudin batun nukiliya don haka Iran ba za ta taɓa yin watsi da shi ba. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. suna da mungun nufi kan iran da kasashen musulmi sojojin yemen sun kai hari kan filin jirgin saman ben gorio a wani aiki na musamman na tallafawa al'ummar gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa inganta sinadarin uranium shine mabudin batun nukiliya don haka iran ba za ta taba yin watsi da shi ba a jawabin da ya gabatar a safiyar yau laraba a daidai lokacin da ake cika shekaru 36 da wafatin jagoran juyin halin musulunci imam Khomeini allah ya kara masa yarda jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali hamina'i a matsayin martani ga shawarar amurka ya jaddada cewa inganta sinadarin uranium shine mabuɗin batun nukiliya kuma ba za su taɓa yin watsi da shi ba a wajen wannan juyayi bayan karatun alkur'ani mai tsarki da yabon manzan Allah da iyalan gidansa tsarkaka alaihi salam jagoran junjo hali musulunci ayatullah said ali hamna'i ya gabatar da jawabinsa inda ya ce kafin ya ce komai yana miƙa jinjinarsa ga ruhin imam mai girma da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa. Jagoran ya ƙara da cewa gobe ne ranar Arafa kuma mabuɗin sallah, don haka yana nasiha ga matasa da yin sallah su bayyana bukatansu da manufofinsu ga Allah maɗaukakin sarki tare da neman taimakonsa. Ayatullah Khamenei ya ci gaba da cewa tsarin siyasar Iran wanda alhamdulillahi ya samu ci gaba da ƙarfafa shi ne sakamakon juyayin sakamakon juyin hali mai girma kuma jagoransu mutum ne mai girma wanda har yanzu ake jin kasancewarsa a duniya sama da shekaru talatin bayan wafatinsa kuma har yanzu tasirin juyin sa a bayyane yake ga al'ummar duniya kuma irin koma bayan da amurka take samu a duniya yana da nasaba da samuwarsa da kuma ƙiyayya da juyin juyin halinsu. Jagoran juyin juyin halin musulunci na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada cewa za ta mayar da martani mai gauni kan yadda ake siyasantar da batun makamashin nukiliya a cikin kwamitin gwamnonin cibiyar IAEA. E mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran mai kula da harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa kazim garib abadi ya jaddada cewa idan aka mayar da batun iran na nukiliya siyasa a taron kwamitin gwamnonin cibiyar iaea e bai kamata ɗaya ɓangaren ya sa ran iran za ta ci gaba da yin aiki da cikakken kamun kai ba tare da mayar da martani ba maimakon haka iran za ta gudanar da mu'amalarta da siyasarta daidai da halayensu na da manufofinsu a cikin wata sanarwa da ya fitar daga gidan talabijin na iran a yammacin jiya talata dangane da matsayin jamhuriyar musulunci ta iran kan rahotannin baya-bayan nan na babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya gabatar wanda ya haifar da cece kuce gami da game da wani kuduri mai tsauri kan iran a taron kwamitin gwamnoni da za a yi a mako mai zuwa garib abadi ya ce maka garib abadi ya ce jamhuriyar musulunci ta iran memba ce ta yarjejeniyar hana kera makaman nukiliya da yaduwarsa kuma tana yin riko da dokoki da yarjejeniyoyi da aka cimma tare da karewa ya kara da cewa iran ta aiwatar da alkawuran da ta ɗauka tare da sauke nauyin da ya rataye a wuyarta ko da yake ya kamata hukumar ta iaea e ta kasance kungiya ce ta fasaha da doka amma ra'ayoyin siyasa suna yin tasiri kanta. shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da mugun nufi kan iran da ƙasashen musulmi shugaban ƙasar iran masa'ud fasashkiyan ya jaddada cewa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na da mungun nufi kan iran da ƙasashen musulmi a wani jawabi da ya gabatar a wajen juyayin tunawa da rasuwar imamu Khomeini dan allah ya tabbata a gare shi Fasashiyan ya ce haramtaccen ƙasar Isra'ila ba za ta iya aikata wani aikin hauka ko wauta ba idan ƙasashen musulmi suka haɗa kansu. Fasashiyan ya kara da cewa waɗanda ke da waɗanda ke da'awar kare haƙƙin bil'adama suna kare haramtacciyar ƙasar isra'ila mai laifi kuma suna ci gaba da adawa da shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya ya ci gaba da cewa babu mutum mai yanci da zai yarda da zalunci da girman kai kuma iran ba za ta yarda da su ba Fasashiyan ya bayyana cewa za su daƙile duwani wani makirce-makirce na abokan gaba kuma ba za su taɓa yin watsi da 'yancin su na makamashin nukiliya da na kimiyya ba. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Sojojin Yemen sun kai hari kan filin jirgin Benground, Benground, Benground, Benground a wani aiki na musamman na tallafawa al'ummar Gaza. Sojojin Yemen sun sanar da kai wani gagarumin hari kan tashar jirgin saman Lut da ke yankin Jaffa da aka mamaye ta hanyar amfani da makami mai linzami ƙirar Falastini 2. har ila yau harin ya gudana, ya gudana daidai inda aka tsara shi kuma ya haifar da firgici da ya kai ga miliyoyin yahudawan sahayuniya gudu tare da shigewa ma'oyar ƙarƙashin ƙasa kamar burage har ila yau harin ya dakatar da dukkanin ayyukan filin jirgin tare da hana wani jirgin dakon kaya na sojin amurka sauka a filin jirgin saman na ben a rana ta biyu a jere sojojin mamayar isra'ila sun sanar da ƙaddamar da farmaki kan yankin kudancin siriya sojojin mamayar isra'ila sun sanar da cewa da sanyin safiyar yau laraba jiragen yakin su sun ƙaddamar da farmaki kan wasu wuraren soji a kudancin siriya kuma sun ɗora alhakin halin da ake ciki kan gwamnatin ahmad al-shara rundunar sojin mamayar isra'ila cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce a wani lokacin kaɗan da ya gabata bayan kai hare-hare kan yankunan haramtacciyar ƙasar isra'ila jiragen saman yakin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a wuraren makaman gwamnatin siriya a kudancin ƙasar ta ƙara da cewa halittacciyar gwamnati ce ke da alhakin halin da ake ciki a ƙasar siriya kuma za ta ci gaba da ɗaukar nauyinta. muddin ta ci gaba da nuna kyama ga yahudawan sahiyoniya daga yankinta sojojin za su kalubalanci duk wani barazana da ke da hadari ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarshen labarun duniyan kenan. To da labaran da kuma shan labarun duniya yanzu kuma za ku saurari shirye da na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali sai kuma shiri na musamman dangane da wafatin imam Khomeini yadda Allah ya tabbata a gare shi sannan mu kakkara shirin mu da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suka nuna rashin amincewarsu da shirin amurka na raba agajin jin kai a gaza sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana yadda falasinawa suke tururuwan zuwa cibiyoyin ba da agajin amurka a zirin gaza a ranar talata da ta gabata a matsayin abin ban tsananin tsoro inda ta buƙaci a buɗe mashigar shiga gaza da kuma baiwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukansu a yankin bayan da ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka na kula da rabon kayan agaji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya shaida wa manema labarai cewa suna da abokan aikinsu kuma suna da cikakken tsari mai amfani wanda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke marawa baya don isar da agaji ga al'ummomin da suke bukata ya kara da cewa suna ci gaba da jaddada cewa faɗaɗa ayyukan jin ƙai mai inganci yana da matuƙar mahimmanci don kawar da yunwa da biyan bukatun dukkanin fararen hula a duk inda suke dujarig ya kuma yi kira da a mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma buɗe dukkanin mashigar zirin gaza domin isar da kayayyakin agajin jin ƙai da kayayyakin kasuwanci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe dukkanin mashigar teku a ranar biyu ga watan maris a zaman wani bangare na yakin da ake ci gaba da gwabzawa tun daga watan oktoban shekara ta 2023 a nasa bangaren mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai tom fletcher ya ce suna da kayayyaki da kuma shirye-shiryen isar da ɗimbin taimako zuwa gaza ya kara da cewa bari su fara aiki a gaza ba tare da tsangwama ba lokaci baya barin jinkiri a cikin wannan muhalli norway ta nuna damuwa game da cin zarafi da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi wa dokokin kasa da kasa da kuma yunkurin da take yi na mayar da kayan agaji don kada a raba wa falasinawa ma'aikatar harkokin wajen norway ta ce dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji ba tare da kayyade ƙungiyoyin agaji da za su shiga cikin zirin gaza ba a nata bangaren amurka ta bayyana sukar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ayyukan agaji da amurka da gwamnatin mamayar isra'ila suke yi a gaza a matsayin munafinci tare da tabbatar da cewa kayan agaji musamman abinci suna samun nasarar shiga yankin falastinu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka Tami fruch ta ce abin takaici ne saboda batun a nan shine batun isar da kayan agaji zuwa gaza sannan kuma sai gashi kwatsam ya koma korafe-korafe kan hanya ko yanayin masu yin hakan tana mai bayyana sukan a matsayin aikin munafinci ta kuma jaddada cewa abu mafi mahimmanci shine ana shigo da kayan agaji da abinci cikin zirin gaza akan wani ma'auni mai yawa tana mai cewa hali ne mai sarƙaƙiya kuma abu mafi mahimmanci shine hakan na faruwa kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ya habarto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa kamfanin na amurka gidauniyar bayar da agaji ta gaza ya rasa iko da cibiyar raba kayan agaji da ke rafa a kudancin zirin gaza bayan da ɗimbin falasinawa suka taru a wurin a ranar farko da fara aikin sojojin gwamnatin mamayar isra'ila sun kira jirage masu saukar ungulu daga yankin don kwashe ma'aikatan kamfanin da suke tsare a wurin buɗe wannan cibiya ya zo ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin mamayar isra'ila da amurka na kula da raba kayan agaji majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama sun yi suka sun yi watsi da wannan shiri saboda yana son raba kawunan mazauna yankin tare da wurga dubban mutane cikin ƙangin wahala da kuma danganta taimakon ga manufofin siyasa da soji ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa sun bayyana rarraba taimakon ta hanyar kamfanonin amurka da cewa yana nufin juya gaza zuwa sansanonin gudanar da kame kan 'yan gwagwarmayin falasinawa ɓangarorin gwagwarmayar falasinawa sun ce rabon kayan agajin ta hannun kamfanin tsaron amurka da ke samun goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila cin fuska ne ga bil'adama A cikin wata sanarwa da suka fitar sun ce makasudin rarraba kayan agajin ta hanyar kamfanin na amurka shine kaskantar da al'ummar falastinu da mayar da yankin zirin gaza zuwa sansanin kaman yan gwagwarmaya da kuma cibiyar mayar da wasu falastinawa saniyar ware. ko kun san. Bismillah ar Rahmanir Rahim Masu sauraro yau Laraba goma sha hudu ga watan Hurdot shekara ta dubu daya da dari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da takwas ga watan Zulhajji shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da hudu ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan zulhajji shekara ta 60 hijira kamariya imam husaini alayhi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan fatima salamullahi alaiha ya fita daga birnin makka a ranar da mahajjata suke fara shirin aikin hajji ya kuma kama hanyar kofa amma da ƙarshe dai ya yi shahada a karbala kafin haka da watanni hudu imam hussein salam ya bar madinar kakansa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa makka tare da wasu daga cikin iyalan gidansa da kuma masoyansu a zamansa na watanni hudu a makka da, imam hussein salam ya gabatar da jawabai da dama inda yake fahimtar da mutanen makka da kuma wa'anda suke ziyartar ɗakin allah kan cewa yazid ɗan mu'awiya fasiki ne wanda bai cancanci ya zama khalifa musulmi ba kuma shi hussein salam ba zai iya masa bai'a ba kuma fitarsa daga birnin makka a daidai lokacin wani abu ne mai jawo hankalin mutane saboda kowa na ƙoƙarin shiga makka don fara aikin hajji sannan shi imam hussein salam yana fita tare da jama'arsa a zamansa a makka mutanen kufa sun aiko masa wasiƙu da dama kan ya zo ya jagorance su don yaƙar sarakunan bani umayya a zalmaye saboda haka ne ya aiki ɗan aminsa muslimu ɗan aƙilu ya je birnin kufa don ya tabbatar da gaskiyar abin da suka rubuta a cikin wasiƙunsu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta wato 14 ga watan hordod shekara ta 1968 hijira shamsiyya imam ruhullah al-musawi al-khomeini shugaban da ya jagoranci junju hali musulunci a nan ƙasar iran da kuma kafa daular musulunci a ƙasar ya yi wa fati bayan rayuwa cike da gwagwarmaya da kuma ƙoƙari imam kudisa sirruhu ya rasu yana ɗan shekara 88 a duniya tare da samun wannan labarin duniyar musulmi musamman musulman iran sun shiga makoki na rashin wannan masanin Allah. An haifi Imam Khomeini Kudisa a ranar ɗaya ga watan Meher shekara ta 1281 hijira kamariya a garin Khomeini da ke lardin markazi wato na tsakiyar ƙasar Iran. Imam Khomeini Kudisa ya fara karatu a gaban iyayensa sannan a lokacin da ya zama malami ya fara bayyana ra'ayinsa na siyasa. Yana ci gaba da karatu yana karantarwa. amma ya fara bayyana ra'ayinsa na juyin juya halin musulunci ne a lokacin da yake karantar da ɗalibansa galibi a ajin ilimin usul sannan a shekara ta 1342 hijira shamsiyya imam khomeini kudisa sirruhu ya gabatar da jawabi mai zafi kan gwamnatin sarki sha dangane da yadda yake mika kai ga kasashen yamma musamman amurka bayan wannan jawabi ne dai jami'an tsaron sarkin suka kama shi suka kuma kore shi da ƙasar iran da farko zuwa ƙasar turkiya daga baya sun mai da shi ƙasar iraki sannan a lokacin da magoya bayansa suka kusan kifar da gwamnatin sarki sha a shekarar 1978 miladiya sai imam Khomeini ya zaɓi ya koma birnin faris na ƙasar faransa tunda ya rasa wata ƙasar musulmi wacce ta amince ya shiga ƙasar inda ya yi watanni 'yan kaɗan sannan ya dawo gida iran a ranar biyu ga watan fabrairu shekarar 1979 sannan bayan kwanaki goma magoya bayansa suka sami nasarar kifar da gwamnatin sarki sha sannan kwanaki hudu bayan haka ya kafa sabuwar gwamnatin riƙon ƙwarya wacce ta gudanar da dukkanin abin da ake bukata na kafa jumhuriyar musulunci ta iran a lokacin da imam kudisa sirruhu yake gudun hijira a kasashen waje na kimanin shekaru goma sha hudu yakan aika bayanai ya rubuta saƙonni ya kuma aika da saƙonni na sauti da kuma rubutu zuwa ƙasar iran saƙonnin da suke shiryatar da magoya bayansa kan abin da za su yi amma bayan samun nasara imam khomeini kudus sirru a cikin watanni da kafa sabuwar majalisar dokokin kasar aka rubuta tsarin mulki mutane suka amince da shi sannan aka zaɓi shugaban ƙasa na farko a ƙarƙashin tsarin jumhuriyar musulunci ta iran sannan a lokacin da makiya suka kasa kifar da gwamnatin da ya kafa suka haɗa shi da shugaban ƙasar iraki na lokacin wata saddam husaini wanda ya farwa ƙasar iran da yaƙi suka kuma fafata har na shekaru takwas wato shekara guda kafin rasuwarsa imam khomeini kudisa sirruhu ya bar duniya jumhuriyar musulunci ta iran tana tafiya da kafafuwanta da karfinta ta kuma fara samun karfi a ciki da wajen kasar sannan bayan ya yi ta fama da rashin lafiya ya bar duniya a rana irin ta yau yana dan shekara 87 a duniya imam khomeini kudisa sirruhu ya rubuta littattafai da dama daga ciki har da wasiyarsa ta siyasa wacce aka karanta bayan wafatinsa sannan an yi masa jana'iza kwanaki uku bayan wafatin nasa a kudancin birnin tehran inda miliyoyin iraniya da kuma wasu daga kasashen waje suka halarci jana'izar kusa da makwancin shahidan juyin hali musulunci a kasar. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan hurdot shekara ta 1968 hijira shamsiyya majalisar ƙwararru a nan jimhuriyar musulunci ta iran suka zaɓi imam said alil khamna'i a matsayin jagoran juyin juya hali musulunci bayan an ba da sanarwar wafatin imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran a lokacin da imam khamna'i shine shugaban ƙasar iran bayan ya karanta wasiyar imam kudisa sirruhu majalisar kwararrun suka zaɓe shi a matsayin wanda zai mai gurbinsa da babban rinjaye. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da yardar allah idan ana tare da mu za mu shiga darasi na 169 A cikin shirin na yau dai za a ji tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma wasu 'yan kasashen waje su biyu da ya haɗu da su a birnin Tehran, wato Aliyu da kuma Yashar. Aliyu ɗan ƙasar Azerbaijan ne, shi kuma Yashar ɗan ƙasar Turkiyya ne. Dukkaninsu dai suna karatun harshe ne da adabin Farisanci a Iran, kuma sun haɗu da Muhammadu ne, kuma sun samu masaniya da juna. Ƙasashen Iran da Turkiyya da Azerbaijan dai dukkaninsu ƙasashe ne makwabtan juna. kuma suna da al'adu da suka yi kama da juna balantana uwa uba addinin musulunci da ya haɗa su bisa la'akari da cewa akasarin mutanen ƙasashen uku mabiya addinin musulunci ne sai a mu sannan a hankali amma kafin nan ga kalmomi دانشجو ɗalibin jami'a ɗaliban jami'a sol. shekara jadid sabo aval na farko ادبیات ادبی فارسی هرشان پارسنچی ترکی هرشان ترکنچی شما صحبت می کردید کن کن کنای مگنه ترکیه قصر ترکیه متشکرم نگودی من آمده ام نی نزو دوستم ابوکینا جمهوری جمهوریه آذربایجان قصر آذربایجان شهر گری کشور قصر همسایه مقبچی اینجا نه شما آمده اید کو کنزو زیاد دیوا جمعیت متنی تقریبا کسان مشابه کتان کچی اکثر مپیوا مسلمان مسلمی درست daidai islam addinin musulunci mardom mutane on paivan dodeh ast wancan ya haɗa cikadr gwargwadon yaya hudud kimanin hash miliyon nafar mutane miliyan takwas agvom al'ummu zindagi rayuwa آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا آسان می سوکی زبان هرشه خیلی از دیوا دگا آنها آشنا هستند سو سنسنجونه جالب می ban اده وسو. زیادی. da yawa Oshnoi dorand suna da masaniya kami kaɗan on farmi konad yana da bambanci To madalla, Muhammad dai yanzu haka yana cikin jami'a ɓangaren nazarin harshe da adabin Farisanci tare da Yashar da kuma Aliyu ga tattaunawa da ta gudana a tsakaninsu. Salam, shuma دانشجویان سال jadid hastid. salamu alaikum. ku ɗaliban sabuwar shekara ne? bale mu دانشجوی سال اول ادبیات farsi hastin. I, eh, mu ɗaliban shekarar farko ne na ɓangaren adabin harshen Farisanci. من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشبختم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ نی دلی نه نا ادبین هرشن پارسنچی نای پرنچکین سننکو کو ده هرشن ترکنچی کو کهی مگنا کو متانن ترکیه نه؟ متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده هم و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است Na gode, I, ni na zo iran ne daga Turkiya. abokina Ali kuma mutumin ƙasar Azerbaijan ne. Man ahli Gyanje hastam, shahri dar jomhuri Ni mutumin Konje ne, wani gari a jamhuriyar Azerbaijan. پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید. کنن کنزون نه دگا قصاشه ماسو مکبتکا ده ایران. بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند ای قزاشان ترکیه و آذربایجان سنا دا ابوبوا در داما دا سکا حد سو بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است. اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند. ای متن ایران نه ترکیه kusan sun yi kama da juna mafi yawan ایران ترکیه در آذربایجان مسلمی نه درست است اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است حکنی الدین چی یا حدا متانن ودنن قساشه اکو؟ جمعیت آذربایجان چقدر است عدد متانن آذربایجان نو نه جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند. متنان آذربایجان کیمان میلیون تکوس نه. تا الامومین آذری، رشوا، لزگی، تالش نکوما ارمنیانی سکی رایوا زندگی برای شما در ایران آسان است چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند. رایوا za ta yi maka sauƙi a Iran, saboda bayan داما، Farisanci mutane da بله، برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند. البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند. ای، ابن یا برگی مو گنین چه و تهران ما وسو دداما sun san harshen turkanci ko da yake harshen su yana da ɗan bambanci da harshen mu. yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma a cikin harshen Farisanci. Salam. شما دانشجویان سال جدید هستید؟ بله ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشوقتم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده ام و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آذربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند درست است اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است جمعیت آذربایجان چقدر است؟ جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند. زندگی برای شما در ایران آسان است چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند بله برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند kamar dai yadda aka ji a cikin tattaunawar harshen turkancin istanbul da kuma azare yana da bambanci a wasu kalmomi duk da cewa akwai kalmomi na bai ɗaya da suke yin amfani da su a iran dai ana magana ne da harshen farisanci a hukumance amma akasarin mutanen ƙasar iran ɗin suna fahimtar harshen turkancin azare wanda shi ne ake yin magana da shi a ƙasar azerbaijan a hukumance kamar yadda akan samu masu fahimtar turkanci a istanbul dangantaka tsakanin al'ummomin iran turkiya da kuma azerbaijan daɗaɗɗiya ce inda take komawa zuwa ga dubban shekaru wannan nema ya sanya har yanzu suke gudanar da harkokinsu na bai ɗaya a ɓangarori daban-daban kamar yadda suka saba a shekaru aro-aro da suka gabata. Da jama'a masu da wannan nema ma kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji murin so musamman malama kudusiyan da muhammad aminu ibrahim da ya haɗa shirin afefe ne abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. rahman Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Wanda muke kawo muku matsalolin da suka shafi rayuwar sabari da matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta rayuwa. a shirinmu na baya mun yi hira ne da wani matashin a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke garin bauchi a jihar bauchi a arewacin najeriya a kan tashi mahangar dangane da matsalolin da suka ci dunin matasa to a yau ma shirin namu zai ci gaba ne da sauraron wani matashin da mahangarsa wacce ta sha bamban da ta wanda muka ji a baya da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar da zai kasance. abubakar abbas abubakar matashi ne dan jarida da yake aiki da muryar najeriya wato radio kenan da ke abuja na gwamnatin tarayya shirin ya tuntube shi akan abin da yake ganin shine dalilin gurbata tarbiyyar matasa a mu na hausa ga jawabin da ya fara yi mana ni yadda muke ganin abu wato matsalar ta gurɓacewar na matata a matasa a Najeriya abu ne wanda yake matsala ce ta duniya farko dai gaba daya. Dan har Amerika yanzu za ta ce Amerika za ta ce fara suna fata musu yaya to abu ne wanda ya shafi duniya na kasancewa duniya yanzu babu wani abin da ake cira iyaka abubuwan da suka shafi TV internet. da hanyoyi na sadarwa sun sa duniya gaba ɗaya ba ta da wani bonus uh, ko iyaka ko ina da abin da ke faruwa a kasar duniya na ta iya gani. matasa yanzu ake iya cikin ka shiga intanet ka ga abubuwa yanzu kamar facebook facebook za ka shiga in kana so ka ga akwai wani mata ma da suke sa mata hotunan su tsara kuma za ka iya magana da su directly so irin wannan abubuwan ya kasance matsala ne da wato malamai na sociology suke tattauna shi yanzu gaba ɗaya a duniya ba Najeriya kaɗai ba duk da wannan ma ya shafi Najeriya. kun san ko zaman tawaye da doshe ke komi kawa ni do da kawa Hassan. Komi wani ma a cikin bayan wannan matsala ta haɗewar duniya wuri guda wanda ya bayyana mana wanda yake a matsayin wato yakin al'adu ne na turai wanda ya ci samarin ƙasar hausa abubakar abbas abubakar ya kuma ambaci wani dalilin da shine kamar haka sai na biyu ni ina ga a babban abin da yake damun samari wato suna fama da wani abin da ake ce complex wato wani abu da ke damun wani kulli haka ne nake nufi kulli ina ga dattijai kuma sun kwan gaza wani barayin na wato samun ma balansi wato samun ma samari da yake duk wani al'ada ta gargajiya tana canzawa ba wata al'adar da take tsayawa ɗaya to a so da yawa samari sukan taso su ga da a cikin wani al'ada wanda yake so da tijan sun taso ne a ciki sannan samarin sukan zo su nemi wani canji da tijan ba sa iya gane yadda za su yi shi da su ko kuma ma su nuna musu hanya a ido yadda za su gane mahimmancin wannan al'adar. duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a sannu kulli kamar yadda abubakar ya ambata ya kuma bashi ma'ana yana nufin cin karo da ake samu tsakanin zamani da abubuwan da suke cikinsa sannan kuma da tsoffin al'adu na kaka da kakanni da samari suke samun kansu a ciki bayan wannan kuwa abubakar abbas ya taɓo malaman addini da abin da yake ganin matsala ce da gare su wajen kasa fahimta da kuma sanin yadda za su fuskanci matasa na yi magana a kan dattijai To kamar haka ma zan iya magana a kan malamanmu. Malamanmu sai ɗaya su ne suke tajibin wato suke sabantar da tunanin su suke su kusantar da ilmomi na musulunci kamar yadda a zamanance. da kowane zamani tana da naka matsala. Yanzu misali amfanin tsayawa a cikin Allah na sama ne wanda bai gaba kashi shi kuma kaza kaza a ita wannan rigimar. Wanda yanzu saurayin shi yana da matsaloli a ilimance a addinance da dama wanda wato sun fi muhimmanci a rayuwar shi to malaman mu a wani zubin ko kuma sau da yawa sun gaza kuma samari su sa musu wajen su don su ci a halin to sai kasance ta san mutum wato yana da wani abu ɗaya idan ya san yadda zai samu balancing ne zai iya cewa da hausa balancing akan akan a cikin wani majali to zai iya shiga amma in ba zai iya shiga ba sai ka ga ko dai yamma can yamma ko eh, arewa can arewa ma'ana misali idan da samarin mu za su san za a nuna musu musulunci a zamanance musulunci ya yi duk da wasu abubuwa a zamanance amma ga yanki ingilishi ba zai je fantare wani abubuwan wanda yake zai zai wato zai shi wato zai shi shi zai takawo wato shi gaba ɗaya ba ka gani to malaman mu sai kasance wanda sun kasa koma da samari musulunci a zamanance

da fatan an ji daɗin abin da aka saurara duk da cewa idan Allah ya kai mu a lokaci na gaba za mu ci gaba da tuntuɓar wato abubakar abbas abubakar domin sauraron wasu ƙarin bayanan da zai mana a wannan fage wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Rahman Rahim. Ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. To a yau shirin namu na musamman ne domin zan mai da hankali ne akan wato juyayin da ake yi na zagayowar ranar wafatin wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta Iran wato marigayi Ayatollah Khomeini yarda Allah tabbata a gare shi. hakanan kuma za mu taɓo wani bayani dangane da magajinsa wato ayatollah uzma sai da aliyu hamna'i wanda ya zama jagoran juyin juhal musulunci bayan wafatin imam khomeini sai a kasance tare da musannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance. لك يا خميني لك يا خميني طاعتي Imam Khomeini yarda Allah tabbata a gare shi wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran mutum ne wanda ya sadaukar da kansa da rayuwarsa domin ganin cewa ya ceto da al'umma da kuma kaita ga ɗaukaka kuma abin da yake faruwa a wannan lokacin a cikin ƙasashen larabawa na yunkurin da al'ummu suke yi domin 'yantar da kawukansu daga azzaluman shugabanni 'yan kama karya yana sake dawo da mutane tunani ne akan imam Khomeini da gwagwarmayar da ya yi kuma a wannan lokacin a duk inda ake yin tattaunawa dangane da sauyin da yake faruwa a cikin kasashen musulmi a wannan lokacin ana ambatan juyin juyi halin musulunci na iran bisa jagorancin marigayi imamu khomeini a matsayin harsashi da kuma mafari su kansu al'ummar musulmi suna danganta tunanin sake komawa zuwa ga riko da addinin musulunci da koyarwarsa mai girma a cikin wannan zamanin da cewa wani abu ne wanda ya tamo tushe daga albarkacin imam Khomeini. Dr. Muhammad Faralli wanda manazarci ne musulmi ɗan ƙasar Masar yana faɗin cewa farkawar musulunci wata kalma ce da ta samo asali da kuma yaduwa bayan cin nasarar juyin musulunci a iran bisa jagorancin imam khomeini a wannan lokacin da ake juyayin zagayowar cika shekaru 22 na wafatin imam khomeini yarda allah tabbata a gare shi muna tuna da cewa bisa albarkacin koyarwarsa da kuma tsayin dakarsa musulunci ya zama mai kalubalantar tsarin demokuraɗiyya mai sassauci na irin na yammacin turai yammacin turai da kuma 'yan sahayoniya sun rika jin cewa suna fuskantar hatsari saboda haka suka fara fada da musulunci a ko'ina a duniya a gefe ɗaya al'ummar musulmi sun rika jin ɗaukaka a ko'ina suke a duniya saboda yunkurin yin imam Khomeini. su rika alfahari da al'adunsu na musulunci shi kanshi jagoran juyin musulunci ya sha faɗin cewa muryar juyin musulunci ta isa cikin ƙasashen musulmi sannan kuma ta sa su musulmin jin ɗaukaka da yin alfahari da addininsu wata ɗaya kafin juyin musulunci ya kai ga cin nasara a iran wato a shekara ta dubu ɗaya da 1979 'yan jarida sun yi wa imamu Khomeini tambayar cewa shin kana zaton cewa abin da yake faruwa a cikin iran zai iya faruwa a cikin ƙasar turkiya imamu Khomeini ya ba da jawabi da cewa yunkurin da yake faruwa a cikin iran na musulunci ne saboda haka yana da tasiri a kan dukkan al'ummar musulmi farkawar matasa da samari da kuma yunkurin da suke a cikin ƙasashen masar da tunisia da bahrain da libya da kuma korar 'yan mamaya daga ƙasar labanan da gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta yi sannan kuma da ƙarfin ƙungiyoyin gwagwarmayar al'ummar Falasɗinu, abubuwa ne da manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi da girman kai ba za su iya daurewa ba a lokaci guda tsohon ministan harkokin wajen amurka alexander hague ya faɗi cewa a ra'ayina babu wani hatsari mai girma a wannan lokacin wanda ya kai farkawar musulmi da ta fara daga iran wacce kuma ta shiga cikin iraki sannan kuma take yin barazana ga gwamnatocin larabawa masu saucin ra'ayi idan har ba iya shawo kan wannan yanayin ba to shakka babu manufofin manyan ƙasashe za su fada cikin hatsari tare da cewa farkawar musulunci da bunƙasar sane ya zo ne bayan gomiya biyu daga cin nasarar jin musulunci sai dai duk da haka za a iya ganin yadda yunkurin imamu Khomeini yarda allah tabbata a gare shi ya kasance a matsayi na koli. cin nasarar juyin musulunci bisa jagorancin jagoran gwagwarmaya ya nuna wa al'ummar da ake zalunta cewa ta hanyar dogaro da allah da kuma yin tsayin daka da haɗin kai a tsakanin mutane da kuma rashin ɗamfaruwa da aƙidun san duniya sannan da riko da musulunci za su iya sa al'umma ta kai ga samun nasara a kan gwamnatoci komai ƙarfin da suke da shi kuma komai dogaran da suke yi da manyan ƙasashe. Shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jami ya bayyana juyin musuluncin Iran da cewa wani kyakkyawan abin koyi ne ga sauran al'ummun musulmi. Sannan ya ƙara da cewa juyin musulunci ya koya wa sauran al'umma yadda za su fitar da kawo kansu daga ƙarƙashin danniyar baƙin haure. Abdulrahman Jawhadri wanda lauya ne ɗan ƙasar bangladesh ya faɗi cewa babu wanda yake shakku a yau cewa a tsakanin gwamnatocin da ake da su a duniya jamhuriyar musulunci ta iran ce take wakilta gwagwarmaya tana kuma a matsayin abin koyi ga duk wanda yake son yin gwagwarmaya. فينا أنت منا ساكن بين الضلوع A wani gefen cin nasarar juyin Musulunci a Iran ya haifar da tasiri mai girma a cikin ƙasashen musulmi, ya farfaɗo da batutuwan da a baya ma ba a taɓo su balle a tattauna a kansu a tsakanin musulmi, musamman ma dai. waɗanda suka shafi matsayi da mahanga da ra'ayin musulunci dangane da abin da ya shafi siyasa da kuma tsarin zamantakewa hakan ya jefa manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi sake yin tunani dangane da matsayinsu a cikin ƙasashen musulmi waɗannan manyan ƙasashen sun yi ƙoƙarin cusa al'adunsu a cikin ƙasashen musulmi domin ya zama masomi da kuma share fage na yin kutse a cikin harkokin siyasa da tattalin arzikin waɗannan ƙasashen sai dai farkawar da musulmi suke yi da sake rungumar al'adun addini sun jefa waɗancan manyan ƙasashen masu taƙama da ƙarfi cikin damuwa sake raya dokokin musulunci da imam Khomeini ya yi a cikin iran da kuma kafa kyakkyawan misali ga sauran ƙasashen wannan yanki na gabas ta tsakiya ya sake sa al'ummar musulmi sun rungumi al'adunsu na addini a ko'ina suke a duniya sannan kuma suna riko da su ya kuma rufe kofar miƙa kai ido rufe ga dukkanin al'adun yammacin turai da kuma tsare-tsarensu na tattalin arziki da kuma siyasa imam Khomeini yana faɗin cewa ina mai fatan cewa a cikin wannan karnin musulmi za su fahimci tushen matsalolinsu sannan su haɗa kai wuri guda bisa dogaro da musulunci su yi tunanin samun mafita saboda kishin ƙasarsu ya zamana sun fice daga ƙarƙashin ikon yammacin turai ya zamana sun farfado da al'adun na addini da riko da su su kuma yi wa musulunci kyakkyawan sani imam Khomeini ya riƙa yin kira ga musulmi da su zama masu cin gashin kansu ta fuskar ilimi maimakon a ce suna dogaro da manyan ƙasashe na waje gina ci gaba tare da riko da addini a lokaci guda shine abin da zai bambanta ci gaban musulunci da na yammacin turai dr hassan al-akbari wanda jami'i ne a jami'ar imam hussain alaihi salam da ke nan iran yana faɗin cewa tare da cewa manyan kasashe suna ƙoƙarin ɓata manufofin imamu Khomeini sai dai duk da haka a wannan lokacin al'ummar musulmi suna karɓar saƙon imamu Khomeini. Yunƙurin al'umma da yake faruwa a wannan lokacin ci gaba ne na tunanin imamu Khomeini. Abu ne mai yiwa mutane ba su san sunan imamu Khomeini ba, kuma ba su da cikakkiyar masaniya akan tunaninsa, amma duk da haka. a aikace suna riko da tunaninsa nuna adawa da manyan ƙasashe masu son danniya yana daga cikin tunanin imamu Khomeini. a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take son mamaye wato yankuna daga nilo har zuwa kogin furat ta ja da baya saboda tasirin tunanin imamu Khomeini. ta kai an waye gari yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ila tana batun tsaron kanta ne maimakon sake mamaye wasu yankuna za iya cewa farkawar al'ummar musulmi yana a matsayin wata ɗabi'a ce ta bil'adamai domin kuwa zai yunkura saboda ya 'yantar da kansa daga zalunci yunkuri ne wanda yake da bukatuwa da jagorancin mutum irin imam Khomeini. Ranar da aka yi bankwana da wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran Ayatollah al-Musawi al khumaini zuwa makwancinsa na ƙarshe tana a matsayin rana ce mai cike da baƙin ciki ga al'ummar Iran. Sai dai wata haƙiƙa ce wacce ya zama wajibi ga al'umma ɗin su karɓe ta cewa duk ma abocin rai matace ne. a wurin wasu mutanen damuwarsu ita ce ko yaya za a yi juyin musulunci ya ci gaba da wanzuwa alhali babu wanda ya jagorance shi tun farkon gwagwarmaya har zuwa kaiwa ga cin nasara sai dai bisa samun dace daga allah maɗaukakin sarki majalisar ƙwararru wacce take da alhakin zaɓen jagora ta zaɓi ayatollah said ali al-hussein a matsayin jagora a wannan lokacin da aka shiga shekaru 22 na jagorancin ayatollah sai da aliyu hamna'i dubi ga aikinsa yana tabbatar da cewa shi ma'abocin zurfin tunani ne wanda kuma ya tseratar da jamhuriyar musulunci ta iran daga tarin matsaloli masu yawan gaske a mahangar al'ummar iran ayatollah said aliyu yana tafiya ne akan tafarkin marigayi imam khomeini yana kuma tafiyar da juyi ne bisa hanyar da imam Khomeini ɗin ya tafiyar da shi sai da aliyu hamna'i dai an haife shi ne a ranar 16 ga watan yuli na shekara ta 1939 a garin mashhad mai tsarki mahaifinsa shine hujjatul islam hajj sayyid jawad hamna'i kuma malamin addini ne a cibiyar ilimi ta Hausa. mahaifiyarsa mace ce ma'abociya addini da takawa ya yi rayuwa mai sauƙi tare da samun ƙauna daga mahaifansa abin da ya ba shi tsarkin zuciya da kyakkyawar niyya dangane da sauƙin rayuwar da ya yi lokacin ƙuruciya yana faɗin cewa mahaifina malamin addini ne sananne sai dai a lokaci guda mutum ne wanda yake rayuwa a gefe ɗaya mun kuma yi rayuwa ne cikin wahala ina iya tunano da cewa a wasu dararen ba ma samun abincin daren da za mu ci sai da jibin goshi ne mahaifiyarmu take iya samun abincin da za ta haɗa mana shi ma abincin bai wuce biredi da riɗi ba yana ɗan shekaru hudu ne ya fara koyon karatun alkur'ani mai tsarki sannan ya shiga makarantar firamare yana ɗan shekaru bakwai a daidai lokacin da ya shiga makarantar sakandare ne mahaifansa suka ƙarfafa shi akan ya haɗa da karatun addini a wurin manyan malaman addini na wannan lokacin kaifin ƙwaƙwalwarsa da hazaƙar da yake da su sun taimaka masa matuƙa wajen fahimtar karatun addini da yake yi sannan kuma ya fice cikin ƙanƙanar lokaci a gaban malaman da yake karatu a hannunsu ya gama matakin farko na karatu cikin ƙanƙanin lokaci ya yi hijira daga mashad zuwa birnin ƙom mai tsarki a shekara ta 1958 domin ci gaba da karatu a hannun manyan malamai ya karanta falsafa da usuru da fiƙihu daga cikin malamansa da akwai ayatollah burujardi da ayatollah khomeini da kuma allama taba'i a lokacin da yake karatun wane wato gwagwarmaya bisa jagorancin imamu khomeini ta kai koli a wannan lokacin yadda imamu khomeini yake sadaukar da kai ya yi tasiri mai girma a wurinsa ya komai da shi zama ɗaya daga cikin mabiyan imam ɗin. tare da cewa rashin lafiyar da mahaifinsa ya yi a shekara ta 1964 ta tilasta masa komawa mahaifarsa mashad domin kula da mahaifin nasa sai dai duk da haka ya ci gaba da yin gwagwarmaya da kalubalanta tsarin sarauta na sarki sha yana kuma koyar da addinin musulunci a lokaci guda. an kuwa rika kama shi daga lokaci zuwa lokaci sannan da azabtar da shi da kuma wato tilasta masa yin gudun hijira na dole a wasu lokuta ayatollah sai da aliyu hamna'i ya taka gagarumar rawa a tsawon lokacin gwagwarmayarsa har zuwa cin nasarar juyi a ƙarƙashin juyin musulunci kuwa ya yi hidima mai yawan gaske a shekara ta 1981 ne aka kai masa hari da bom a lokacin da yake yin hudubar sallar juma'a a tehran wanda ya yi sanadiyar jikatarsa sannan kuma ya kusan shanye hannunsa na dama daga cikin ayyukan da ya yi na hidima ga juyin musulunci da akwai limancin sallar juma'a a tehran da wakiltar imamu Khomeini a majalisar koli ta tsaro

Ayatollah Said Aliyu Khamenei mutum ne mai kaskantar da kai. Sashe na hudu na kundin tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran ya bayyana sharuɗan jagorancin juyi masu yawa da suka hada da takwa da adalci da zurfin tunani da jarumta da fahimtar abin da yake kai da komowa a fagen siyasa kawai zuwa yanzu ayatollah sai da aliyu hamna'i ya nuna cewa yana da waɗannan siffofin a aikace ya iya tafiyar da ƙasa da tseratar da ita daga matsaloli masu yawa a cikin gida da kuma waje da dama daga cikin masanan da kuma manyan mutane a duniya sun yi furicin da ya tabbatar da mahangarsu dangane da jagoran juyin juyi halin musuluncin tsohon babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya kofi anan da ya gana da jagora a shekara ta dubu biyu ya faɗi cewa na rika jin cewa ban taɓa haɗuwa da wani mutum kwatankwacinsa ba sakinarsa ta rika fisgata har ina yi wa kaina tambaya cewa me yasa mutum iri na da yake babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ba ni da wannan irin sakina tare da cewa na haɗu da ma'abota addini masu yawan gaske da kuma sukuni da dama a duniya amma ban ga irinsa ba wanda a lokaci guda yake da ƙwarewa a fagen siyasa. Habia de Koya wanda shi ma tsohon magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya zarci Iran a ƙarshen kallafaffen yaƙi tsakanin Iran ɗin da kuma ƙasar Iraki. Bayan ganawarsa da sai da aliyu hamna'i ya faɗa wa 'yan jarida cewa ina da digiri har guda uku a fagen siyasa kuma shekaru na ashirin kenan ina cikin harkar siyasa kuma na yi shekaru masu ɗan dama a kan wato ayyuka da suka shafi majalisar ɗinkin duniya wanda ƙarshe na riƙe da mukamin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya To a tsawon wannan lokacin na haɗu da 'yan siyasa masu yawan gaske, sai dai ban taɓa ganin wanda ya kai sai da ayyulun hamna ba, musamman ma dai ta fuskar hazaƙa da kuma sanin siyasa. Rayuwar sai da ayyulun hamna mai sauƙi ce ba tare da wani sauyi ba tun kafin ya zama shugaban ƙasa da bayan zamansa shugaban ƙasa. da kuma tsawon shekaru ashirin da biyu na kasantuwarsa jagoran juyin juyi halin musulunci bai taɓa shigar da 'ya'yansa cikin harkokin siyasa ba ko kuma wani abu da ya shafi harkokin tattalin arziki ‘ya'yansa guda hudu dukansu ɗalibai ne na addinin musulunci waɗanda suke karatu a cibiya ta hauza wato cibiyar ilimin addinin musulunci rayuwarsa mai sauƙi ce ta yadda babu wani bambanci tsakaninsa da al'ummar ƙasa waɗannan sufofi da yake da su sun taimaka wajen wato zama karɓaɓɓe da kuma samun ƙauna a cikin zukatan al'ummar iran نداء الخميني ta ma ƙarshen abin da muke ɗauke da shi kenan a cikin wannan shiri na musamman wanda muka kawo muku dangane da zagayowar wato lokacin wafatin wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma da kaɗan daga cikin tarihin jagoran juyin halin musulunci na iran na yanzu wato ayatollah uzma sai da aliyu da fatan an amfana da abin da aka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ويقضي بدلة الإمام الكبير تبلغت سر الإمام الكبير كتبت لي غطاها بيوم الغدير فأنت المطاع وأنت الأمير أشر خاملائي وخذ للمسير kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to shirin namu ya gaito muku wato ali da darzi ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabatar mana a cikin shirin to da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi barin haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa a yi saurare lafiya جانا دل پر درد مبین سرشک سرخ و روی زرد مبین همه محجوری و درد صبوری همه بر جان غم نگارم طاقت ندارم بشکست و پریشان دل که از خود بی خبر بی ندونه در سفر یا در هزار بی خوشان دل که از خود بی خبر بی ندونه در سفر یا در هزار بی به کوه و دشت و صحرا دوان با چشم تری پی لیلی دوان با چشم تری پی لیلی دوان با چشم تری ای وای نگار طاقت ندار بشکست بارو تاقت طاقت ندارم بشکست باد آزرده ها بشکست باد طاقت ندارم طاقت ندارم ای وای نگارم ای وای نگارم an gaishe ka Ali Zago Darzi a cikin wannan waka da gabata mana da fatan asa sun amfana kuma ta kayatar da su. Barin jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiyo wa shirin na mu a tarbiyyar wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar da wani mawaƙin na daban. Amma kafin nan, a don kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. شود زود ویران می شود